ya kika duk sharuɗan ijtihadi ya yi ijtihadi ko da kure ne ya yi shi abin da zai bauta Allah kenan da shi haka mukallidinsa shi ma da wannan zai bauta Allah ko da yake ba daidai ba ne a bisa ainihi amma dai iya ƙarfinsa kenan sai na alal laƙalli yana da rada guda ba maganar zubiri in kuma ya dace da gaskiyar da dama haka take a ainihi wurin ubangiji nan kuma yana da ne yana da lada biyu فإن تطرق الغلط إلى المفتي كتطرق إلى الراوي للي تطرق الغلط واتو أو كور كري إلى المفتي زواج ما مفتي إيه كما أو كور كري يعني إلى الراوي إلى الراوي زواج ما الرواية فإن كل مجتهد تبس كل مجتهد وإن كان مصيبا ko da kuwa mai daidai ne ko ta aya aka yi da ishtiyar za mu ce musibar lil haƙƙi ne fa inna ma yakunu musiban idza lam yufarrik yana iya towa musiban mai dacewa ne da daidai idan bai kasa ba domin ana iya samun kasawa kashi ko rashin lafiyansa ko ya yi ɗuya ya yi dogon bincike ya yi abin da ya kamata abubuwa da ya adam ana iya samun wannan to hatta masu cewa kullum musaidin musim sun yadda idan ya yi tafriti shi ne mada izalam yi farri idan ya kas idan har bai kasa yin abin da ya kamata yi ba tabar wannan kalma akwai abin da kiransa al-ifrat akwai abin da kiransa al-tafrit suna da bambanci hannun riga su amma duka asalinsu ɗaya ne daga fa'un da ra'un da tsara fara amma wannan idan aka gina shi akan ruba'i ba mu mudaf ba aka ce afrata ma'anar za ta bambanta da a ce farrata idan aka gina shi akan ruba'i ba ba'a mudaf idan aka ce farrata ya kasa yin abin da ya kamata ya yi idan aka ce a faraɗa ya wuce gona da iri cikin abin da aka ya kamata ya yi kina aka ce ya yi uku sa'an ya zai hudu me za a ce sai a ce a faraɗa ya wuce iyaka idan kuma aka ce ya uku ya zo ya biyu me za a ce da shi farraba yawon saboda aka farraba ya farraba tafriqan afrata yufritu ifratan idza lam yufarrit idan har bai taksiri ba bai tasriti ba ai lam yuqassir bai kasa yin abin da ya kamata yi ba to shi mujtahidi da yake ba Allah bane wa rubbama zanna annahu lam yufarrit ta yi a cikin ijtihadin nan shi ya yana ganin yayi duk abin da zai iya yi bai tasriti ba ويكون قد فرق أنا ليكم أعجبك اللهم لي يعني تفريقي ده أكار دوباوة ده أكار نظري ده أكار جنشكين كده ده بوانا هو كنت سنفيك كريسي أهو وهذا عندما نجوز تقليد مقلد بعض الأئمة أولى كما أيدد ولنا ko kuma yadda da wannan ga mutumin da yake halattar da taklidi wato koyi da masu yin koyi da sashin maluma ya kamata a ce zai ya fi zama aula ya karɓi irin wannan ya karɓi wannan bayani idan ka yadda tabar wannan ibara ibn ma ta kaita ta kamar da take asali a littafin gazali yana magana kan sashin shafi'iyya tunda sun yadda kamar yadda za ka yi taklidi da shafi a wanda suka yadda ka yi ka yi taklidi da almajirin shafi in ma ka kalla da maganarsu saboda ka idan har za ka kalla da mufti ko babba ko karamin mufti shi kansa yana da'irar ko karkashin fatawar wasu manyan maluma da suke can sama to ya kamata kai a ce wannan ya fi zama hujja a wurinka na karɓan alkabar wahid an fahimci amin? yawon domin fa innahu idza jaza an yarwi mazhab gairihi. lima la yajuzu an yarwi qawl ghayrihi dalili shine idan har zai halatta hmm? mai taklidin babban malamin misali mai wato idan zai halatta ka yi taklidin ɗaya daga cikin manyan almajiran shafi'i wanda su kuma su ma shi ma yana taklidin shafi'i hmm? ka yadda da maganarsa idan ya ce shafi'i ya ce ta babu aula idan wani mai kabarin wahidi ya ce shi ɗaya kawai ce annabi ya ce saboda haka mai bambanci ba su bambanci ya dutse ne yawwa ta fa'in ƙila idan kuna biye da mu za ku fahimci cewa da nan ana ƙiyasta wane ne ana ƙiyasta arrabi ala al-mustahid لأن المجتهد يخبر عن ظنه الراجح فأنه والراوي يخبر عن قول النبي صلى الله عليه وسلم وادي يروي يخبر عن قول النبي صلى الله عليه وسلم وعن قول غيره متي عن قول غيره كوي شيخ المفتي يخبر عن ظنه الراجح يا الله كنا منا kiyasta wane منا muna الراوي arrawi alal mufti yawo to shi ne anan fa'in ƙila idan masu hamayya za su ce ko fa'in ƙila in an ce wato masu hamayya da maganar jumhur kenan ha za ki la yafidu illa dhann ai wannan kiyasi kuka yi wurin tabbatar da karban kabar wahid shi ko kiyasi la yafidu illa dhann ko shi kuma kiyasi ai ba nasi ne ba abin da zai fa'idantar sai zanni sannan wa khabarul wahid shi kuma khabarul wahid da muke magana ai aslun a matsayin hujja yake asali ne shi shi ko asali la asbutu bizanni ba zai tabbata ta hanyar kiyasi ba ta hanyar zato ba saboda kar ku kawo mana kar ku lazimtar mana da wajibcin aiki da alkhabarul wahid ko ta hanyar kiyasta shi akan menene akan mustahidi ya zama to ta hanyar kiyasi ne zai sa ku tabbatar mana da wajibcin aiki da kabarul wahid a'a domin shi kabarul wahid ai asali ne shi ku asali ba zai tabbata ga zato ba yanzu ku nan muka yadda da maganar ku da wannan kiyasi da kuka mana kamar mun yadda kenan shi asali yana iya tabbata da da menene da zannu wannan ɗaya kenan idan aka gaya mana wannan aka sake gaya mana wani abu na biyu kuma a ce mana sun malfar ku bai na sannan kuma ta yi akwai mabambanci don asali dama kiyasi ala zai inganta ba sai an samu rukunin sannan guda hudu rukunin farko al'aslu rukunin na biyu al abin nan al-far'u al-aslu al-far'u rukuni na uku alwatful jami'u bayan alfar'i wal asli sai rukuni na hudu alhukmu wanda shi na natija to alwatful jami'u muna da muhimmanci kama sifar take cikin asali ya zama tana cikin far'i ko to idan an ba a samu wannan kama ba illa ba ko sifa wanda za ta zamanto yadda take cikin asali haka take cikin far'i dama ya fi ba zai tashi ba to shine wannan itirabi na biyu suna cewa ai sun malfar ƙubai na huma ai akwai bambanci tsakanin wannan Rabi Allah zai kubiru an ƙaure ghairihi da kuma al-mufti Allah zai kubiru an zannihi raji akwai bambanci an haza hali darura shi istihadi wani abu ne na larura don bayan da za a yi dole ne za dole a yi istihadi tun da ba nasi tun da larura ne dole a yi ba za ka ɗashi da kabar wahid ba kabar wahid muna da wasu akhbar muna da muna da kabar mutawatira muna da ayoyin alkur'ani saboda ka ba larura amma wajen istihadi yanzu nazila ta sauko dole ne a istihadi ishkali na hali na larura halin larura ko ba a kiyasi a kansa kawai kan zuku mana kiyasi ne rawi akan mustahidi ba daidai bane akwai bambanci laysa hunaka wasfun jami'un bain al-asl wal far'i المقصود بالأصل هنا شنو المستهلك المقصود بالفرع هنا الراوي واضح طب وجوجين في بيكي نمكو فإن شيني عشان مهجا fa'in na لو لو كلفنا كل واحد الاجتهاد تعذر domin ba yadda za mu yi mu ce kowa sai ya istihadi tayo anguwan nan ko a jalingon nan gaba ɗaya mustahidai tayo a samu ɗaya tayo a samu biyu tayo a samu uku tayo a samu hudu tayo a samu biyar mu ko mutanen jalingon mun kai dubu ɗari ko wani abu mai kama da haka talaka ba yadda za mu yi mu ce sai mun tilasta wa kowa ijtihadi tunda ijtihadin nan yana da shar'a saboda haka dole mu samu mutum guda ko ƴan kaɗan da muke da su nazila ta zo da ijtihadi saboda haka wannan hali ne na tilas ya yi wannan ijtihadi don ba zai yiwu ba don mutane wuri da wanda ya cancanci ijtihadi da wanda ba cancanta ba ce za a ce masa ya yi ijtihadi saboda haka wannan hali ne na lalarura ba a kiyasta waninsa a kansa so ga amsa abubuwa ne fa guda biyu kuma ta farko aka ce istihadi la yafidu illa min illa zan shi ko abin da ya shafi khabarul wahid ai asali ne asali ne ta za mu tabbatar da asali kuma ta hanyar zanni ai ba daidai ba ne itirabi na farko itirabi na biyu shi istihadin mustahidi ai larura ce tun da larura ko ba a kiyasi a kansa ma gaba ɗaya to ga amsa قلنا لا نسلم أنه مذموم قلنا لا نسلم أنه مظنون أمتر مؤمن شيني متشي لا نسلم بمو إنغان تما جنركو أكن تشيوا اجتهاد سنن مظنون نبا بل هو مقطوع بأنه في معناه فإنا إذا قد آنا بخبر الواحد في البيع قد آنا به في النكاه ولم يختلف باختلاف المروي عنه ولم يختلف هنا إلا المروي عنه فإن هذا يروي عن ظنه وهذا يروي عن غيره ta bal huwa maqtu'un bi annahu fi ma'anahu a'a istihari nan da aka yi an tabbatar yana cikin ma'anar abin da yake ne abin da yake shi ma tamkar hukunci sana daukar taukar ne taukar maqtu'i don babu wani abu da za a yi in banda na istihari idan wani abu ya faru yanzu kamar da ake maganin pos nan da ake tattauna kwanan nan to dama ina za ta fi banda wurin mustahidin ai babu wani abu sai wannan to illa dai iyaka kai mukallidi sai ka duba wani ne kai ganin kwarewarsa da takawarsa da wani ne da sauransu da abubuwa watakila kai ka rinjayar da maganar ɗaya daga cikin wayannan mustahidai amma ba duk duniyar nan ba wani abin da za a yi banda wannan a samu mustahidi ya yi fatawa a kansa kuma abinda istihadin sa ne kai shi gare shi ba wai don sun zuciya ba ko don a ce shi mai na zaman kansa ko wani abu illa dai iya kenan karfin sa don magana harkar bautan ubangiji ba magana bane na na na neman girma ko neman wani burgewa ko wani abu shi ko mukallidi dolen sa da wannan maganar sa ne zai menene zai bauta Allah saboda ta hukuncin shi kenan ko hukunci wannan abin nan yana cikin hukuncin dole kenan bin sa ya zama dole shi ba maqsuun bi Yawa fa'iza ƙaɗana bi sabaril wahidi fil bai'i idan muka yanke muka tabbatar da labarin ko muka yi aiki da labarin ahad sabar wahid fil bai'i ƙaɗana bihi fil nikahi haka nan kuma za mu yi aiki da shi a cikin abin da ya shafi ne. abin da ya shafi aure walam yaktalif bi ikhtilafil marwi fihi hukuncin kabarul wahid ba zai saba ba saboda sabanin akan me yake magana akan aure yake magana ko akan shuf'a yake magana ko akan cinike yake magana ko akan eh, harkar jini da kisasi da yake magana duk ɗaya ne duk ko akan sallah yake magana ko akan duk abun ɗaya ne saboda haka wala maktalifa huna illa al-marwi anhu babu wanda zai saba nan kenan in akwai bambanci sai al-marwi anhu wanda aka ciro maganar daga gare shi amma dai maganar wajibcin aiki duk ɗaya ne sawa'un kan abin da ya shafi sallah ko zakka ko aure ko ciniki ko abin to shi wa mustahidi ya ijtihadi cikin ciniki maganar ɗaya ce in yi ijtihadi cikin harkar aure wani abu na nazilan aure duk maganar ɗaya ce in yi ijtihadi kan duk da duk abin da ya shafi rayuwa ko ya shafi harkar da ya shafi dan adam duk ɗaya ne saboda haka duk ƙarfin su ɗaya ne kenan iya sarawi da muka yi akan mustahidi kiyasi ne daidai domin wannan shine abin da shari'a ta zo da shi shine kuma abin da hankali zai kama mutane ne guda biyu fa inna hadha yarwi an dhannihi shi wannan yana ruwaitowa daga zaton farajihi shine mustahiji wa hadha yarwi an ghairihi wannan kuma yana ruwaito magana daga sa ba zaton sa ba shi sa ne yace amma duk karfin su tsaye ne to yanzu sai amsa kan akwai farki tsakanin menene wato ba alwasful jami'u bainar rawi wal mufti a eh, kan cewa shi eh, abin nan eh, halin fatawa halin na larura domin dole ne a yi shi larura ce sabanin kuma karɓar ruwaya ko da amfani da ruwaya ba akwai wasu nasoshin da za da za a yi amfani da su amsan da za a bayar a nan shi ne a'a a inda wannan ka buɗe shi ma muƙallidin da babu mustahidi sai ya amfani da abin da ake kira albara'atul asliya an fahimta yau inda babu mustahidi a maganan pos shi kenan muƙallidi ami sai amfani da cewa dama asali dai duk mu'amala halal ce saboda haka shi kenan sai ya samu nassi da zai hana sai ya jira sai ran da nassi ya zo cewa nasi an abin nan inna POS haramun ko wani abu in babu wani nasi zai cigaba da harkokin sa azalin mu'amala shine halal sai ga abun da ne ai in wannan ka koma domin idan babu mustahidi baka cewa shikenan yanzu addini zai tsaya amin sai ya ci gaba da riƙe abin da ake kira albara'atul asliya kun fahimci amsar jawharin amsar wannan abin nan yawwa وقولهم إنه يفضي إلى تأبر الأحكام idan ba a yi istihadi ba don wannan larura ce a istihadi saboda in ba a istihadi ba hukunce-hukunce za a daina magana hukunce-hukunce ce a alaisa ka zale wannan magana ba daidai ba ce fa'in al'amiya shi kansa amin wanda ba zai yin istihadi ba yarjiu ila albara'ati al-asliya yana koma zuwa ga kubutar asali wa tashabul hal a ce al-aslu baqa'u ma kana ala ma kana wala ka mu ma asali duk mu'amala kowace mu'amala halal ce sai mun samu nasti an fahimci abin kama kulna fil mustahidi idza lam yajid qadiyan haka nan shi mustahidi inda bai samu tabbatacce ba shi ba a cewa kuma hukunce-hukunce sun tsaya ba za tsaya ba zai istihadi ya kai ga inda zaton farajihi ya kai shi ko kuma ya tsaya inda zaton farajihi ya tsayar da shi to nan ne karshen abin nan ko wannan faslin ya yi saurin